يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa yau muna ranar hudu daren biyar ga watan ramadan shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani muna nan cikin sura ta bakwai suratul araf a jerin surorin alkur'ani inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta casa'in da shida za mu tashi da kan ta casa'in da bakwai zuwa aya ta ɗari kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari wato ajin karatun bakin su daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا قوام masha Allah tabarakallah Allah subhanahu ta'ala yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce afa amina ahlul qura shin ma'abota alƙaryar da suka ƙaryata abin da muka turo manzanni da su suna cikin aminci ne ko a fa'amina ahlul qura shin ma'abota alƙaryun da suka ƙaryata manzanni suna zato ne annahum mana ba suna. cewar suna cikin aminci zatansu su suna cikin aminci ne daga wato ainihin azabar mu ta same su bayatan cikin dare wahum na'imun a halin kasancewarsu suna masu bacci sun ki karbar abin da manzanni suka zo da shi ba su yi imani da su ba sun karyata su amma suna tafiya su kwanta a gidajensu su yi bacci har gari ya waye shi su sun aminta da cewar ba wani abu da zai faru ba za mu iya daren musu da azaba suna cikin halin baccin nan ba wanda mai bacci bai sanin me ke faruwa har sai abu ya zo ga kansa to ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce afa amina ahlul qura shin ma'abota alƙarya sun aminta ne to a wajen wannan ma'abota alƙarya wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ma'abota alƙaryar alƙaryatun da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin su ya ambace su cikin wannan sura irin su jama'ar annabi irin su annabi hud da jama'arsa annabi salih zuwa su shu'aib sulut saboda haka sai malamai suke cewa su allah yake magana a kai saboda zubin ayoyin suna tafa jere wasu kuma suka ce abinda ake nufi mutanen maka a fa'amina ahalul ƙura shin jama'ar garin makka sun aminta ne daga yiwuwar azabar allah subhanahu wata'ala ta same su cikin dare suna halin bacci to shine malam muhammad bin ali shaukani allah ya ji gansu da rahama yake cewa a ɗauki ayar kan dukkaninsu gaba ɗaya ne abin da ya fi allah yana cewa da alƙaryatun da suka gabata kama daga annabi nuhu zuwa wanda suka biyo bayansa har zuwa lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan waɗanda suka ƙaryata wa suka ƙaryata manzanin da aka aiko musu shin sun aminta daga afkuwar azabar Allah a kansu ne a halin suna cikin bacci cikin dare da mamaki ka ƙi karɓar saƙon Allah kuma Allah nan ya isa da kowa da komai ka kwanta ka yi bacci san rai hankali kwance ba ka jin cewar yiwuwar Allah zai iya wato anin daren maka da azabarsa cikin dare to Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan aya domin bayyana mamaki da kuma wato ainihin tozarta kafirai akan abin da suka yi cewar sun yi laifi amma tamkar ba su yi ba ba ma sa jin wani abu a ransu sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu bayani akan cewar Allah subhanahu wata'ala yana muzanta kafirai akan rashin tsoronsu game da abin da ya shafi kamun Allah subhanahu wata'ala tare da cewa suna kan halayyar kafirci da ƙaryata manzani, wanda yake kan irin wannan hali na fito na fito da annabawan Allah da manzanni ba irinsa ba ne ya kamata ya bacci hagari ya waye ba tare da yana cikin tsoro da fargabar kamun Allah ba to amma sai gashi su suna yin haka sannan wannan aya na sanar da mu cewa afkuwar azabar Allah subhanahu wata'ala ga wanda ya cancanci azabar a lokacin da yake cikin halin gafala ita ce mafi wato ainihin tsanani da muni da kuma wato ainihin karewa wanda aka nufa da ita domin da aka ce shin sun aminta ne azabar mu ta zo musu a halin wato ainihin suna kwanci suna bacci cikin dare babu shakka mai bacci idan aka nufe shi da abu na halakarwa to har sai ya je gare shi ya halaka shi bai iya wani abu ba to wannan na nuna mana cewa abin duk da ya tunkari mai bacci a lokacin da yake cikin bacci to abin da zai iya wato anin yi masa karkaf Allah subhanahu wata'ala yake masa wato anin jan kunne da kuma wato anin muzantawa cewar ba bacci ya kamace su gari ya waye ba suna cikin irin wannan yanayi bayan haka sai Allah yake cewa awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan yal'abun Allah subhanahu wataala ya cigaba da cewa awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun shin ko kuwa ma'abota alqaryatu sun aminta ne daga yiwuwar wato anin azabar mu ta zo musu a lokacin hantsi a sanda wato ainihin rana ta ɗaga? wahum yal'abun a halin kasancewarsu suna wasanninsu da sharholiya wannan wato ainihin aya ita ma tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana wato ainihin ci gaba da muzanta kafirai cewar shin sun aminta in ma Allah bai saukar musu da azaba a lokacin da suke cikin halin bacci ba to ai in gari ya waye ba su da abin da suke sai wasanni a yi wannan wasa a bari a kama wannan a yi wannan shiririta a bari a kama wannan shirme abin da suke kenan tushin sun aminta suna cikin irin wannan shagalar wanda yake wasa baya daukan wani abu da zai iya karewa kansa wani abu in ya tunkaro shi saboda kayan wasan nan ne a gabansa kayan ke wannan ne a gabansa tushin sun aminta ne daga yiwuwar Allah subhanahu wata'ala isaukar musu da azabarsa a lokacin da suka rafkana suna cikin wannan wasanni izo musu da azaba ba zato ba tsammani to ne yake nuna mana cewa abin da ya shafi wato ani wannan aya tana dauke da shigen irin abin da ayar da ta gabace ta take da shi na an da jan kunne da tozartarwa ga kafirai cewar ba bacci ya kamace su tun farkon dare har gari ya waye bayan sun saba Allah sun saba manzanninsa ba wato ainihin shagaltuwa da wasanni ne ya kamace su ba bayan sun ki karɓar saƙon Allah sun kuma ƙaryata manzanni a daidai lokacin da suke baccin nan Allah zai iya daren musu da azaba ba za su iya tsinana komai ba a lokacin da suke wasan nan ubangiji zai iya saukar musu da azaba ba za su iya wato amfana wa kansu komai ba bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa shagaltuwa da abin da ba zai amfane ka ba a duniya na wasanni halayya kafirai ce asali ba a san mumini da wannan ba amma a halin da muke ciki yanzu sirrin jaye shagalar waɗannan wasanni sun wato ainihin ci ƙarfin rayuwarmu yau aka ce ana karatu na abin da ya shafi wani wa'azi ko abin da ya shafi wato wani an karar da jama'a akan wani abu in ka je gurin sai ka sha mamakin adadin jama'a da zaka tar amma aka ce yau akwai bal tsakanin kulab kaza da kulab kaza tun kafin lokacin da awanni za ga ana fakin ɗin motoci ana rububin shiga har a ce ma babu tiket guri ya cika to kaga an waye gari mu ma irin wannan shagaltar ta ci ƙarfinmu wani kuma in ma bai tafi gurin bal din ba haka zai je har ka kallace-kallacen fina-finai shi ma na haka za a ga cincirundo da dandazon shiga ko kuma abin da ya kama da wannan ta bangaren abin da ya shafi irin su loka su wane ne za ga nan a yi na ana yi to waɗannan duka asali halayya ce ta arna da kafirai to amma ga shi an waye gari nesa da kwarwa addinin mu ta sa wannan abin mu ma ya ci ƙarfinmu ya zama shi ne wato jigo a cikin al'amar rayuwarmu allah ya kiyaye bayan haka sai allah subhanahu wata'ala ya ce أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله سبحانه وتعالى يكتوى أفأمنوا مكر الله shin sun aminta ne da wato ainihin kamun Allah na ba zato ba tsammani fala ya amanu makarallah babu wanda ke iya amincewa kamun Allah na ba zato ba tsammani illal qaumul khasirun sai jama'ar da suke asararru waɗanda suka rasa wato suka tozartar da kansu daga amfanuwa da kuma wato ane ribar rayuwa ma'anar wannan aya ta salo wanda yake mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce a fa'aminu makarallah shin sun aminta ne da kamun Allah na ba zato ba tsammani to dangane da abin da ya shafi wannan gaba malamai suna cewa kalmar makuru asali ana faɗatta a harshen larabci ana nufin ka shirya wa mutum gadar zare bai san ka shirya ba ya faɗa. ko kai wa mutum shigo-shigo ba zurfi bai san da shirin ka na yi masa shigo-shigo ba zurfi ba ya shigo har ya fada to asali wannan wani salo ne na wato ainihin yaudara da rafar wanda aka yi to wannan in an danganta shi zuwa ga bayi amma Allah subhanahu wata'ala bai yaudara bata kuma cancance shi ba amma ubangiji su subhanahu wata'ala rinjayar da ike yi wa wanda ya saba masa ya saba wa manzanninsa ya kama bawa ta salon da bai zata bai tsammani ba shi ake cewa makarullah rinjayar da ubangiji yake wa wanda yake ja da shi yake ja da waɗanda ya aiko yake yi da su to shi ne makarullah allah ya kama bawa kamun da ba zai kufce ba ba zato ba tsammani bai san da shirin Allah zai kama shi ba to shi yake kira da makrullah a wannan gaba malamai suke cewa ba a siffata Allah da wannan siffa kai tsaye naka kira Allah da sunan almakiru ba a gaya masa ka bai kira kansa da wannan suna ba amma ya ba da labarin ko ya ambata kamar yadda yake a wannan aya cewa yakan yi shirin kamun bawa ya kama shi kamun da bai zato bai tsammani kamun da ba zai kubce ba to wannan shi ake cewa makarullah ma'ana rinjayar da Allah yake wanda ya saba masa ya kama shi kamun da ba zai kubce ba kuma baya zaton za a kama shi sai dai ji an kama shi to shi ake cewa makarullah sifa ce daga cikin sufofi na Allah subhanahu wata'ala ta bangaren aiki abin da Allah yake aiwatar da shi a aikace wanda yake da alaƙa da nufinsa a duk sanda ya so haka sannan bayan haka a wasu lokuta malamai suke cewa abinda ake nufi da makarullah a wannan aya shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya wa kafirai na ya musu talala mai kamar sake ya yalwata arziki da ni'imomi a gare su ya kare su da lafiya da yalwar abubuwan amfani na yau da kullum suka saki jiki suka shantake cewar ai komai ya ji al'amura suna tafiya daidai ba ma neman abin za mu ci marasa rasa gurin kwanciya ga shi nan abubuwanmu da muke gudanarwa suna tafiya to sun sake da wannan yanayin da suke ciki shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya halaka su to shi yake cewa makarullah wasu malamai suka ce shine abin da Allah subhanahu wata'ala yayi wa al'umman da suka saba masa suka kuma wato karyata annabawansa ya basu suka shantake da ruduwa da ni'imomin da ya musu har sai da wato anin ya su halaka su ya halaka su suna a wato anin cikin halin rafkana bayan haka kuma malam imamu shaukani Allah ya ji kansu da rahama yake cewa wannan fassarar da wasu malamai suka yi wa makarullah da cewar ni'imta bayi da ike yi yi musu talala mai kamar sake sakamakon sun saba masa amma kuma yana so ya kama su sai ya kama su a duk lokacin da ba sa zaton zai kama su wannan fassarar da cewar Allah yalwata su da ni'ima yalwata su da lafiya sannan ya kama su ya halaka su ba su zata ba fassara ce da take ya kamata kada a ɗauke ta a tsayar da ita iya haka shirin da ubangiji yake yi na kama bayi yi nasara akan wanda ya saba masa ya fi gaban ya takaita iya haka ubangiji na iya yin dukkan salon da ya so na kama bawa wanda ya saba masa ko ta irin wannan salo ko ta waninsa sunansa makarullah saboda haka zai iya kasancewa ubangiji ya jarrabe ka da ba daɗin kana cikin ba daɗin kuma ya kama ka zai iya yalwata ka da ni'ima kana cikin ni'ima kuma ya kama ka zai iya wato ainihin iso kama ka yi maka dukkan wasu alamu za ka fahimci cewa zai kama kan kuma ya kama kaka kamu don shi ba a kubce masa ba kamar bayi ba ne so da haka mala yake cewa a bar ma'anan makarullah da faɗi allah na iya yin yadda yake yi nasara a kan wanda ya saba masa ta kowane irin hali shi ake nufi da makarullah fala ya manu makarullah illa alƙawmul khasirun allah yake cewa babu wanda yake amintuwa ya saki jiki da wato ainihin cin rinjaye na ubangiji da iki akan wanda wato ya saba masa da kamu da Allah yake na ba zato ga wanda ya saba masa sai mutanen da suke asararru mala ibnu kathir a ƙarƙashin wannan gaba ya kawo maganar wato tabi daga cikin tabi'ai alhassan albasari Allah ya kansa da rahama yake cewa in ji hassan albasari mumini wanda yake aikata ayyukan biyayya ga Allah yake kokarin wato ayyuka na ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala amma kuma sai ka tarar da shi ina cikin tsoro da fargaba da razani dangane da abin da yake na aiki ko Allah ya karba ko bai karba ba to wannan shine muminin da bai aminta da yuwar Allah ya kama shi ice ya aminta ai shi ina aikin kirki isa ke jiki ba a mumini baka samun sa haka mumini duk inda yake yana aikin amma yana roƙon a karɓa yana fargabar ko an karɓa ko ba a karɓa ba bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da tsammanin samun abin da yi ya zamanto ya ci nasara haka mumini yake kasancewa su da haka wannan shine halin da aka san mumini na kwarai akai malam hasan al ya ci gabar cewa bijirarren bawa kuwa za ka tarar da shi yana aikata aikin saɓo. amma babu abin da ya dame shi yana harkokinsa sake ina warkajaminsa hankalinsa kwance baya jin cewar ubangiji zai kama shi da wannan abin da ya lalafi to waɗannan su ne wanda ake kira wato asararru waɗanda suka aminta daga kamun Allah bayan suna yin abin da suka cancanci Allah ya kama su saboda haka abin da ake so da bawa mumini idan da yin aikin kwarai kuma kada ya rudu da wannan aikin da yake i zama tsakanin tsoron kada a karba masa da sa rai da a karba masa a wato anin saka masa da sakayya ta ƙware irin wannan ya shigo cikin al'ummar musulmi a halin da muke ciki yanzu kaga mutum yana sharholiyarsa yana abubuwansa san rai kuma amma yana jin cewar shi aljanna sai da bai mutu ba ina mutuwa can zai tafi amma yana wasu abubuwa na tsiyataku da wato zalunci da barnace-barnace ya ci kayan wannan ya taɓa haƙƙin wannan ya yi kaza amma har yana riyawa a ransa cewa ai shi yanzu ko rasuwa yi to ina ga kawai aljanna zai tafi baya tunanin in ma aikin kirki yake takamai yi an karba ko ba a karba ba wannan abubuwan da ina ba daidai ba baya tunanin cewar shin za su bashi ya kubata ya tsira gaban Allah ko ba za su bashi ba tunda duk abin da bawa iya an rubuce kuma kowanne za a auna na kirki da wanda ba na kirki ba wanda ya rinjaya na bangaren za a bangara bawa so da haka ba daidai bane ga bawa isa ki jiki ishantake miƙe kafa ya aminta daga yiwuwar kamun Allah don yana jin yayi aikin kirki ko kuma ya sake ya aminta da kamun Allah alhali na yin abubuwan da Allah zai kama shi wasu za ga cewa to ai ga irin suwa nan ma suna kaza ga irin suwa nan ma suna kaza don irin namun ma ƙananan laifi to wannan karamin da kake rainawa da ka san girman wanda kake sabawa ba za ka ɗauki wannan laifin karami ba so da ka so ake ka ha kake sabawa ba ka kalli shi laifin ba kuma laifin da wani i kai shi zuwa ga halaka ba lallai ya zama shi zai kai wani zuwa ga halaka ba wannan karamin da kake raina sai zama shi ne dalilin halaka ka kai wancan babban da kake ganin cewar babba ne mai yiwa shi da ike yin babban ina da fargaba da tsoron ya haɗu da ubangiji kai kuma da kake karami ka rasa fargaba da tsoron haɗuwarka da ubangiji sai kama ka da wani so da ka abin da ake so da bawa izama zama wato ainihin cikin halin ka tsantsan da kamun ubangiji subhanahu wataala sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu haramcin amintuwar bawa daga kamun Allah na ba zato ba tsammani haramun ne bawa wa cewar shi ai ba wani abu tsakansu da Allah na da zai ce wai ya kama shi ko yana fargaba su da Allah a ka zama wato ani cikin fargaba da tsoron haɗuwarka da ubangiji ka kuma zama mai sa rai da fata na abin da kai na aikin kirki Allah ya karɓa maka haka ake so wa ya zama kada wani bangare irin jaya a cikin wannan in bangaren cewar wato ani rahama Allah mai yalwa ce ai kai abin kirki kake irin jaya to sai ka tsiyar da za a kama kama baka san kai ba ko ka dauke ta ba ko ta zama dalilin halakar haka kuma in ka bangara bangaren abin da ya shafi tsananin tsoro kawai to sai ka kasa sakewa ma kai abin kirkin da Allah zai karba saboda tsoron ya riga ya to ya hargi tsaka ya hana ka sakewa kana ga cewa ai ko kai ma wani tsira zaka yi a gurin Allah su da ana so ka zama tsaka-tsaki sannan kuma bayan haka wannan aya na koyar da mu cewa idan bawa ya aminta daga kamun Allah na ba zato ba tsammani to ya shirya wa kansa fada wa asara kuma asarar za ta cin masa Allah ya kiyaye sannan bayan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce awalam yahdi lil sunan yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allawna ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله سبحانه وتعالى يجي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa awalam ya hadi lillazina yarithuna al-ard shin bai bayyana bane bai fito fili ba ne ga al'ummun da suka wato ainihin gaji zama a ban ƙasa min ba da ahliha bayan zaman 'yan cikinta da suka gabace su suka riga su zama a cikinta lokaci bai yi ba ne ga al'ummun da wato ainihin suka zo suka zama mamaya na wasu waɗanda suka gabace su bayan halakar da waɗanda suka gabace su sakamakon zunubai da sabo da suka yi wa Allah to wannan bai isa ya sa wato anin su waɗanda suka zo daga bayan nan su san cewar Allah na sha'u asabnahum bi dhunubi in muka so su ma za mu kama su da laifuffukan da suka yi mahalaka su kamar yadda muka kama wanda suka gabace su da laifuffukan da suka yi muka halaka su lokaci bai yi da za su fahimci haka ba wannan abin da ya faru bai kai ya sa su fahimci cewar ba su gagar su ma Allah ba ubangiji su wata wata'ala zai iya kama su da irin abin da ya kama waɗanda suka gabace su ya halaka su Allah su wata wata'ala ya ce wa na wa ala qulubihim in ku har suka yi abin da waɗanda suka gabace su suka yi na saba wa Allah to za mu wato ainihin rufe zakatansu kamar yadda ake rufe kwalaba abin da ke cikin tezan bai fita wanda kuma ike wajenta ba zai shiga ciki ba to su ma za mu rufe zukatansu kamar haka fahim la yasma'un su samu kansu ba sa jin gaskiya su ɗauke ta ba kuma wani abu na sharri daga gare su da zai fita duk abin da suke da shi na sharri ina ciki dankare a cikin zukatansu duk kuma abin da yake na alkhairi da zai iya shigowa ya da wannan sharrin ba zai shigo bare ya da shi to sai mai musu wannan ya zamanto sun samu kansu ba sa jin gargadi ba sa jin wa'azi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana ne cikin wannan aya cewar ya halakar da jama'ar da suka gabata waɗanda suka ƙaryata manzanni kamar mutanen annabi nuhu kamar mutanen annabi hud da mutanen annabi salih da mutanen annabi lut da jama'ar annabi shu'aib da duka waɗannan mun da bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya to Allah yake cewa ya halaka waɗannan tare da cewar an yi su sun wuce sai yake nuna cewa to hakan yana bayani ko hakan bayani ne mai nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala zai halaka waɗanda suke sun zo a bayansu sun gaji zama a inda waɗancan suka zauna sun maye gurin da waɗancan suka rayu yanzu su ne suke rayuwa to yadda ya halaka na farkon zai halaka waɗanda suka biyo bayan muddin suka yi irin abin da wanda suka gabata suka ba gagara zai ba Allah subhanahu wata'ala su ma ya bi ta kansu kamar yadda ya bi ta kan waɗanda suka gabace su wannan shine tsari na ubangiji subhanahu wata'ala na wato anin biyar da bayan da suka saba masa ta salon azabtar da su da halaka su malamai suke cewa yanayin zubin wannan aya yanayin kwatankwacin ayoyin da ke cikin wato suratul mursalat da Allah yake cewa alam nuhlikil awwalin shin ba mu halakar da jama'a farko da suka karyata manzanni ba mun halakar da su Allah ya halaka su thumma nutbi'uhum al-akhirin Allah sannan kuma muka bi bayan su da halaka waɗanda suka zo daga baya waɗanda suka zo daga ƙarshe su ma mun halaka saboda su ma sun kangare basu ba annabawan da aka aiko musu ba Allah yace ce kadhalika naf'alu bil mujrimin haka muke wa bayan da suka kangare suka bijire in dai bawa ya gibin Allah sau da kafa ya saba masa ya ƙaryata manzanni to ubangiji subhanahu wata'ala zai halaka shi kamar yadda ya halakar da waɗanda suka gabace shi da suka yi irin aikin da to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a wannan aya da muke tsaka da bayanin ta da waɗannan ayoyi da su ma suka suke bayanin irin abin da take bayani bayan haka da Allah yake cewa wa wa ala qulubihim fahum la yasma'un kuma mu rufe zakatansu a waye gari wato ba sa jin gaskiya su dauka wani abu na alkhairi ba zai shige su ba sai malamai suke cewa a daidai wannan gaba bayani Allah yake cewar matattara hankali da ake riskar al'amura da shi a fahimce su ita ce zuciya shi yasa Allah ce wa natba'u ala qulubi sai mu rufe zukatan da suke iya hankalta al'amura da su suke fahimtar daidai su yi aiki da shi su fahimci kuskure su kauce masa to in muka danke zuciyar inda a nan ne wato ainihin matattara hankali da tunani ike to ba su ba sake fahimta gaskiya su karba su aiki da ita ba su ba ganin ba daidai ba su bari su kama abin da yake daidai to da haka to malamai suke cewa anan Allah subhanahu ta'ala nuni yake mana da cewar matattara hankali da ake hankalta al'amura da shi ake fahimta abubuwa da shi ita ce zuciya kamar zubin yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu hakika cikin jiki akwai wata tsoka da idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci sai manzo ce ala wahiyal qalb ku saurara ku ji ita ce zuciya saboda haka duk sanda Allah subhanahu wata'ala idan ke zuciyar bawa to ba shi ba fahimtar gaskiya ba shi ba barin sharrin da yake kai Allah kiyaye sannan ba haka malamai suke cewa wannan aya na dada bayani a daidai wannan gaba akan cewa zinaban da bawa yake yi dalilai ne da sukan jawo Allah ya rufe zuciyar bawa kamar da ya tabbata a wani hadisin cewar idan bawa ya aikata sabo sai a yi masa bakin dugo a jikin zuciyarsa in ya kuma yi sai a kuma yin baki in ya kuma yi sai a kuma yin dugo har zuciyar ta rikide ta zama wato bakakirin har ya zama to wannan shi ake cewa rai kallaban rana ala qulubihim ma kanu yaksibun a'a abinda suka kasance suna aikatawa na zunubi yayi tsatsa yayi baki a jikin zakatansu saboda haka to in zuciya ta yi baki ta wato ainihin rikide ta zama wato ainihin rufi na ubangiji ya shige ta to ba ta fahimta gaskiya ba ta karɓar gaskiya kuma sharin da ke cikinta sai dai ya ƙaru ba ya rabu ba allah ya kiyaye to sannan bayan haka sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu tilascin ɗaukan izina da abin da ya samu mutanen farko ga waɗanda suka zo bayansu da Allah yake cewa bai bayyana ga mutane ba ne na kasancewar waɗanda suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya kama su da laifukansu ya halaka su kuma in yi so su ma waɗanda suka biyo baya zai kama su da laifukansu ya azabtar da su kamar yadda azabtar da wani suka gabata to wani yake nuna mana ashe idan wani ya gabata ya yi ba daidai ba amfanin sanin ya yi ba daidai ba kai ka kauce faɗa wannan ba daidai ba waɗanda kuma suka bi gaskiya suka yi riko da ita amfanin sanin ka ce su yi gaskiya yi aiki da shi shi ne kan sa wato akan karanto abin da ya faru na lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren sahabbai da ta ɓangaren arna don a kauce wa abin da arna suka yi a kuma yi abin da sahabbai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka yi mu ga wannan al'ummar kenan a cikinmu ma magabatanmu na kwarai ababanmu kalli rayuwarsu ne mai koyi da abin da yake na kyakkyawa mu bar abin da yake muna a an ka ɗauki wannan al'ummar a dunkulanta ta kalli irin rayuwa al'ummar da suka gabace ta da Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani amfanin ka san su al'umma kaza sun yi kaza sun halaka al'umma kaza sun yi kaza sun halaka dan kai ka ka fada wani so da haka aya tana sanar da mu cewar wajibi ne ga bawa ya dauki izina da abin da ya faru da waɗanda suka gabata domin kada ya fada cikin abin da suka fada sannan kuma bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa zunubi da baya suke da laifuffuka shine dalilin da kan jawo zukatansu su baki Allah ya rufe su ya zama ba sa karɓar gaskiya ba kuma sa wato samun mafita daga abin da ke cikin su na shari wannan shine a takaice dan abin da ya sawaka na karatun mu yau abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko tutuban harshe Allah ya yafe mu subhanakallahumma bihamdika